ayyayin inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu a'malina may wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karanta littafin sharhul aqida at-tahawiyya wanda al-imam al-allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azdi at-tahawiyya wallafa wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 kuma babban malami al-muhaddis al-faqih al-allama as-salafi nasiruddin al-albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki muna cikin shafi na 108 lamba na 101 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نصدق كاهنا ولا عرافا باما غسكة بوكا باما غسكة عراف مدوبة ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة دون دي دعوهم أبو wanda ya saba ma qur'ani da sunna da ijma'i an gane ai to kaga wannan ya nuna mana wato aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba ta taba haduwa tare da ainihin tsafi ba ta taba haduwa na mari na tambaya ne mun yi shi eh mun yi shi ومن كاو آية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل من يشي هنغاني بريغة من يشي أنا كاوانا هديف لا تقوم ساعة تاتب لا شخص بما قريبها فإذا رأى الناس آمن من آمنت to a karanta shi wa nu'minu bi tulu'i shamsi min maghribiha wato muna yin imani da kullowar rana daga inda take faduwa wa khuruj dabbatil ardi min mawdi'iha da kuma fitan wannan dabba ta kasa daga inda take ba bi ba ayo to saboda haka yana daga cikin aqidan ahlus sunna wanda dole ne in kai ɗalibi ne na sunna ka yi imani da ƙullowar rana daga inda take faduwa wannan yana daga cikin alamun tashin kiyama dama in tashin kiyama ya zo al'amura za su juya za a samu juyawan abubuwa rana na kullowa daga gabas ya faɗi yamma tashin kiyama ya kusanto sai rana ya kullo daga yamma ya faɗi gabas an gane ku kuma daga cikin alamar tashin kiyama shine wata dabba da za ta fito an ga batul arz ita wannan dabba din tana gaya wa mutane wannan mumini ne wannan kafiri yana daga cikin alamar tashin kiyama kaga duk wayannan abubuwa gaba ɗaya sun saba ma al'ada ga al'ada babu wanda ya isa ya ga mutum ya ce wannan mumini ne wannan ya ga kafiri ne sai dai mutum ya amfani da galibin zuwan mafi rinjayen zato ina ganin wani kafiri ne ko kuma idan wane ya fito fili ya nuna shi kafirin ne misali ko idan mun ga mutum yanzu ya fito ya samu na cross ya sa janjami to wannan mun san ba musulmi ne shi to saboda haka wayannan abubuwa guda biyu suna daga cikin alamar tashin kiyama wanda wajibi ne mu yi imani da shi an gane wannan ko to wasu mutane suna cewa ai ka'idan da Allah ya sanya wanda ana kiran wannan ka'ida sunnatullah shi wannan ka'ida da kira sunnatullah shine irin tsarin da Allah ya tsara zai gudanar da duniya a kanta irin wannan tsari baya canzawa har sai tashin kiyama ya kusa in tashin kiyama ya kusa sai Allah ya canza wannan tsari shi saka wannan tsari na asali shine sunnatullah shine Allah ta'ala ya cewa walan tajida li sunnatullah tabdila ba za ka taba samun canji ba ga sunna ta Allah Allah ta'ala ya riga ya tsara abu to abin nan yana tafiya ne kamar yadda Allah ya tsara amma in tashin kiyama ya kusa sai al'amari ya canza sai Allah ya sanya a dinga samun abubuwa tarikul ada an gani kamar saukowar annabi isa alaihi salam kaga abu ne wanda ya saba ma al'ada amma kuma tashi kiyama an yi kusa sai ga annabi isa alaihi salam ya sako daga can inda yake an fahimci wannan ai annabi isa yanzu ba za a iya lissafa shekarun da ya yi a sama da za a lissafa shekaru ne masu yawan gaske kuma idan zai dawo zai dawo ne a yanda yake an gane ba wai zai tsufa ko zai kaza ko zai kaza misali to saboda haka mun yi imani da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani ko wa idza waqa alqawlu qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yu'minun eh idan idan ainihin magana ya tabbata a gare su akhrajna lahum dabba min al-ard za mu fitar musu da wata dabba na ƙasa su kalli tukallimuhum za ta ringa yi musu magana cewa annan nasa kanu bi na la yuqinun cewa lalle mutane sun kasance dangane da ayoyinmu ba su da yaƙini a kan shi shi zai ringa faɗa wane bai da yaƙini a kan ayan Allah to duk wanda bai da yaƙini a kan ayan Allah ya zama kafiri to to Allah zai fito da wannan dabba din za ta ringa faɗa wane bai yi imani da Allah ba wane kafiri wane ba musulmi bane shi to yanzu za a iya cewa kenan wannan dabba ta san gaibi to ya aka ta iya faɗan wane musulmi ne wane kafiri ne Allah ta'ala shi ya sanar da ita Allah shi ya nuna mata wata alama wanda in ta ga wannan alama sai a yanke hukunci kuma kada a manta alamar tashin kiyama ne abin ya zama khariqul ada Allah zai sanar da wannan dabba ta iya ganewa ya nuna mata wata alama wanda an ga wannan alama za a iya gane wannan dabba mumini ne wanda akwai wannan mutum mumini ne wannan kafiri ne shi to a lokacin da wannan dabba ta bayyana an gane ko shine lokacin da duk wata rai imanin ta ba zai amfani ta ba an gane ko imanin ta ba zai amfani ta ba wanda dama can ba ta yi imani ba in dai dama can ba ta yi imani ba to imaninta ba zai amfane ta ba an gane ku kuma sannan rana zai kullo daga inda yake faduwa kaga duk wannan alama ne ai in ba a manta ba a cikin alkur'ani Allah ya faɗa abubuwa da za su faru da yawa wanda alama ne na tashin kiyama yawma tara yawma yawma abun kullu murdi'atin yau mata zahalu kullum أما atin amma كل wata حمل kullum za الناس hamlin hamlaha هم ran ولكن عذاب wa شديد walakin na azabar layi shabi ranar da za ka ga duk wata mai shayarwa ta shagaltu ta wurgar da abin shayarwa ta gudu Ta ne mace na shayar da abu ta wurgar da shi ta gudu kuma sannan kaga mace mai ciki ta haifi cikinta ta kusa an gane ku yadda mace ke son ta tana da ciki za ta haife wannan ciki ta gudu sannan wata ran nasa su kara za ga mutane suna maye a wannan rana sai ka ce wa makon bai su kara ba wai fa maye suke yi walakin na azaban lahi shadi sai dai azaban Allah ne ya tsananta idan sama'un shaqqat ranan da sama za ta tsage a gani shin tsagewan sama noman ne ya saba ma al'ada abu ne wanda ya saba ma al'ada amma tashin kiyama in ya zo zai bayyana haka da kuma inda Allah ke cewa wa taral jibala tahasabuha jamidatan wa hiya tamurru marar sahab kana ganin manya manyan duwatsu kana tsammani su daskararru ne in tashin kiyama ya zo za su wuce yadda kasan girgije na wucewa an gane yayi za su wuce yadda kan san girgije na wucewa sai Allah yake sun Allah allazi atana kulli shay wannan sana'a ne na Allah wanda yake rubuta komai wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa ha Allah ce suna tambayan game da duwatsu kace gobe kiyama in ya karatu wato ubangiji zai nike shi gayan nikewa ya zama gari ya zama kamar girgiji an gani kaga duk wannan gaba ɗaya ya saba ma al'ada amma tashi kiyama ya zo duk wannan zai bayyana gaba ki ɗaya an gane ku to wannan shine an gane ku na'am wala nusaddiqu kahinan wala arrafa sannan ba ma gaskata boka ba ma gaskata dan duba Wala man ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب al'umma. Ko kuma duk wanda yake da awon wani abu. wanda ya saba ma alqur'ani ya saba ma ijma'i na al'umma ya saba ma qur'ani ya saba ma hadisi ya saba ma ijma'in al'umma ba ma gaskata shi kenan ko da mutum ya gaya ma shi musulmi ne sai ya zo ya kawo maganan da ya saba ma qur'ani ya kawo maganan da ya saba ma hadisin manzo Allah yana kokarin ya gamsar da kai cewa yana kan gaskiya duk mutumin da ya fahimci sunna bai dace ya gaskata shi ba alamun gane cewa wannan malami malamin sunna ne shine in zai kawo hujja ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko ya ce malamai sun yi ijma'i amma duk mutumin da ya ce Allah ya ce amma babu ruwan shi da annabi ya ce ya yi daidai da mutumin da ya ce la ilaha illallah babu ruwan shi da muhammadu rasulullah ya kamata duk mutumin da ya ce la ilaha illallah kuma ya yarda da cewa muhammadu rasulullah sai ce shi ya yarda da alkur'ani amma kuma in zai kafa hujja babu ruwan shi da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma yana da wata aqida aqidan nan ta saba ma alkur'ani ta saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan anan wajen malam ya dunkula ne duk wata aqida in ka san ta yi karo da alkur'ani ta yi karo da hadisi babu ruwanmu da ita mu ahlus sunna mu ji wata akida muna auna ta da ma'auni guda biyu ko uku alqur'ani sunna sannan da ijma'i na al'umma an gane ko in ka ga mutum yana gaskata boka ko yana gaskata dan duba to wannan mutumin ba a sa shi daga cikin sahun musulmi kafiri ne shi an gane ko wane ne boka wane ne kahin wane ne arraf wasu malamai sun ce babu bambanci tsakanin kayin da arraf dukkan su gaba ɗaya sun yi tarayya a wajen binciken gaibi na Allah kuma duk mutumin da yake da alaƙa da binciko gaibi na Allah to wannan ba a kiran shi musulmi an gane ai amma wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin kayin da arraf suka ce kayin shine wanda yake da awon sanin gaibi dangane da abin da zai faru nan gaba ya ce ma nan gaba za ka zama shugaban ƙasa na duba na ga nan gaba kai za ka zama shugaban ƙasa ko nan gaba za ka zama mai kuɗi sosai ko nan gaba za ka zama wani babban mutum to duk mutumin da yake iya binciko ma abin da zai faru nan gaba to wannan mutumin ana kiran shi kahin shi kuma arraf shi ne wanda zai binciko ma abin da ya riga ya faru ana so a san waye shi na fata lura kama a ce yanzu an yi sata ana so a gano wane ne barawo ko an yi kisan kai ana so a gano wane ne ya kashe shi to shi sai a je wajen arraf shi arraf shi ne wanda zai binciko ma abin da ya riga ya faru amma ba a san wanda ya yi shi ba sai a je wajen shi don ya gaya mana wanda ya yi shi an gane ko to wayannan mutane da kayin da arraf in dai mutum zai gaya ma abin da zai faru nan gaba kuma shi wannan mutum ba annabi bane shi shi wannan mutum ba manzo bane inda annabi ne ana yi masa wahayi ne ko manzo Allah ana yi masa wahayi ne a gaya masa abin da zai faru wa ma yanziqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya furta wani abu na san ransa duk abin da kaga ya furta wahayi ne wanda aka yi masa annabi da ya bamu labarin abubuwan da za su faru in tashin kiyama ya kusa shin a ina ya sani ta hanyar ina ya sani ya sani ne ta hanyar wahayi ba ya sani ba ne ta hanyar duba ko mu'amala da iskokai duk mutumin da yake kwakulo gaibi ta hanyar ainihin bugun ƙasa ko ta hanyar yin amfani da tsakuwa ko ta hanyar yin amfani da ilimin taurari ko ta hanyar kaza ko ta kai ko ta hanyar alkur'ani ne ma akwai wanda yake yaudara yana mu'amala ne da aljanu amma sai ya sa qur'ani a gaba sai ce ga qur'ani nan bude mu gani in ka bude sai ya gaya ma nan gaba zaka zama babban mutum ko nan gaba zaka zama wani shugaba ko nan gaba zaka zama mai kuɗi ko abin da ya kama da wannan ko ya gaya ma matar da zaka aura an gane ko idan mutum ya ga ya yi amfani da ƙur'ani zai ɗauka ai wannan malamin kirki ne ai da ƙur'ani yake amfani wannan suna yin amfani da ƙur'ani ne sun gita da alƙur'ani ne don su ruɗi jami'ai. babu inda ake amfani da ƙur'ani don a gano abin da zai faru nan gaba in ga mutum ya amfani da shi boka ne mai wayo yana so ne ya ruɗi jahila ce ba da ƙur'ani yake amfani ba to ɗan uwa ko ka san cewa in kirista ne boka yana amfani da bible zai ba kirista bible ya ce ya bude suna duba menene addininka sai su kama ka da addininka saboda sun san cewa addinin musulunci baya son boka ko bokanci baya son duba ko dan duba sai su yi amfani da dabara sai ga suna amfani da alkur'ani wajen kokarin binciko abinda ya riga ya faru ko kokarin binciko abinda zai faru nan gaba an gane ko to duk mutumin da yake da aƙida mai kyau yana da aƙida na salafiya ahlus sunna ne shi wal jama'a to baya kamata ya gaskata boka in ya gaskata boka ya zamanto kafiri imamu muslim ya ruwaito hadisi a cikin sahih din shi daga wasu daga cikin matayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana cewa man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman duk wanda ya je wajen dan duba ko boka fa sa'alahu an shay'in sai ya tambaye shi game da wani abu da ya tambaye shi game da wani abu sai wannan boka ya gaya masa fa saddaqahu sai ya gaskata shi lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a karbi sallan shi ba ko lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ya zama an izafa ba za a karɓi sallan shekara arba'in nashi ba zai yi shekara arba'in yana sallah Allah ba zai amsa ba saboda zuwa wajen boka so ɗaya da ya yi na fatan gani to mutumin da aka ce ba za a karɓi sallan shekara arba'in ba shi musulmi ne shi kafiri ne in an ce ba za a karɓi sallan mutum shekara arba'in ba ya zama kafiri ya yi sallah amma ba za a amsa ba shekara arba'in ne amma bayan shekara arba'in za a ci gaba da amsa an gani wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi sai dai da lafazi an samu wani lafazi daga nati an safiya an a azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam an samu daga nati daga safiya daga wata daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ita ma ta karbo anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman wa layla duk wanda yaje wajen boka ko dan duba sai ya tambaye shi wani abu ba za a karbi sallan shi ba shekara 40 in ya tambaye shi wani abu ba am ba za a karbi sallan shi ba kwana 40 an gane yini da dare kwana 40 ba za a karba ba bayan kwana 40 fa za a karba haka nan ya ruwaito shi amma a cikin wannan ruwaya wanda aka karbo daga nafi an sofiya an ba da azwajin nabi babu a cikinsa fasaddaqahu kawai an ce ne man ataka man ata arrafan fasalahu an shay'in kawai duk wanda ya je wajen boka sai ya tambaye shi wani abu to ba za a karbi sallar shi ba kwana arba'in a nan wajen ba a ce ya gaskata shi ko bai gaskata shi ba kawai zuwa wajen bokan kawai laifi ne ballantana kuma ka tambaye shi wani abu in dai mutum ya je wajen boka ko da bai tambaye shi ko da ko da bai tambayi boka ko kai ziyara wajen boka laifi ne sannan idan mutum ya je wajen boka sai ya tambaye shi wani abu laifi ne shi laifi na biyu sannan wanne ne na uku ya gaskata shi idan ya gaskata shi to a nan ya yadda kenan boka yana da siffa na Allah Allah shi ne alimul gaibi shahada wa inda hu mafatihul gaib la alamu illa hu wa ya alamu Masil, barri wal ko la alamu manfi samawa ce wal ardi gaiba ghaiba illa ke sammai da wayanda ke kasai babu wanda ya san gaibi sai sai Allah su shi sai tambi boka dangane da wani abu sai ya gaskata boka dangane da wannan abin da ya faɗa a nan ya zama ya zama kafiri amma idan ya je wajen boka kawai sai ya zauna suna fira da shi bai tambaye shi komai ba yaya ya aikata kaba'ira idan kuma ya tambaye shi ba yana so ya danyi wani bincike sai ya tambaye shi amma ba wai ya yarda da shi ba ne tambaya kawai yake yi yana so ya dan samu wasu ilimi daga wajen shi shi ma ya yi kaba'ira na biyu idan ya tambaye shi ya gaskata shi ya fita musulunci an gane to saboda haka wanda aka ce ba a karban sallah kwana arba'in shine wanda ya je wajen boka sai ya tambaye shi wani abu saboda a cikin wannan ruwaya ba ce alahu an shay'in fasaddaqahu ba ya tambaye shi wani abu amma ya gaskata shi a'a an gane ko ce wanda aka yi daga wata sashe daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce Hafsa kamar yadda abu mas'ud a shi ya faɗa cewa da yi man ata arrafan fasa'alahu an shaikin wannan zahirin hadisin a wannan hadisi ya zo ne dangane da zuwa wajen boka in wajen boka da kuma tambayan boka zahirin hadisin shin ya gaskata bokan ko kuma yana shakka ga labarin bokan domin zuwa wajen boka kawai an hana a ga musulmi yana kiran kanshi ahalin sunna a gan shi kawai a wajen boka haramun ya aikata an gano wannan ku kamar yadda ya zo cikin hadisin mu'awiyya bin al-hakam as-sulami radiyallahu anhu yake cewa annabi qultu ya rasulullah inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan ya rasulullah lalle a cikin mu akwai wasu mazaje suna zuwa wajen boka ba gashi kuma sun yi kalmar shahada sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fala ta'tihim kada ka je wajen boka ko kaga annahayu inda al-usuliyin yakadi maza yakadi tahrim ashe annabi da yace fala ta'tihi wato haramun ne ka je wajen boka kawai fannin zuwa wajen boka ko manzo Allah yake haramun shin kenan yana yiwa mutum boka ya zama abokinka ko boka ya gayyace ka walima ka zo ka ci abinci a gidan shi ya ma liyafa yana halatta baya halatta baya halatta boka ya gayyace ka abinci ka ci musamman ma in yana da alaka da yanka ya yanka wata dabba sai ya kira ka zo ka haramun ne ka ci wannan abin da boka ya yanka saboda galiban bokaye suna yanka ne da sunan shedanu ko sunan aljannu wala ta'kulu mimma lam yuzkar alai wa innahu lafisqun kada ku ci duk abin da ba ambaci sunan Allah gare shi ba lalle wannan fasikanci ne shi an gane ku to saboda haka wannan hadisi bai yi karo ba da hadisin da annabi ke cewa man ataka hinan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina da laila da kuma hadisin man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul an gane man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul daban-daban ne hadisan duk wanda ya je wajen boka sai ya gaskata boka da abin da boka yake faɗa faɗar kafara bima unzila ala muhammad kun ga wannan kalmar faɗar kafara ya zo ne game da fasaddaqahu bima yaqul amma in ya je wajen boka fasa'alahu an shay'in shine lam tuqbal lahu salatu Arba'ina laila kun gane ko ko 40 yawman wa laila to a nan wajen yanzu za ka yarda kawai ka je gidan boka ka yi asaran sallan kwana arba'in to a nan wajen idan mutum ya je gidan boka sallan da ya kwana arba'in yana yi an ce Allah ba zai amsa ba to wa'annan sallan ko kuma sallan da zai yi nan gaba na kwana arba'in to zai daina sallan ne nan fa ana magana ko ka je ka tuba ko ka je ka tuba Allah ya karɓi tubanka amma sallan kwana arba'in ba za a amsa ba sallan ya yi ko bai yi ba idan sallan bai yi ba to bayan kwana arba'in za ka zo ka rama duk sallolin nan gaba ɗaya to babu wani malamin da ya ba da wannan fatawan malamai sun yi ijma'i cewa wannan sallah ta yi amma me ma'anar lam ku ballahu salatu na laila shine ladan da ake bayarwa ga mutumin da yayi sallan an kwace mai wannan ladan amma kuma ya sauke farali ku bai da kamar wanda ake cewa ne ai manta kallama yawmal juma'a wal imamu ya fa huwa ka matsalin jimari yahmilu zai wallazi kulu lahu ansit laisan lahu juma'a duk wanda ya magana ranar juma'a alhali liman yana hudu ba shi kamar jaki ne dauke da kayan littattafai kagan jaki ya ɗauki kayan littafai bai san amfanin littattafan ba to shi ma ya je masallaci bai san amfanin zuwa shi masallaci ba wallazi ya kula lahu an sit shi kuma wanda yake ce masa yi shiru kai kana damu yi shiru lai lahu juma'a ba shi da juma'a tun kafin a fara sallar juma'a amma ba shi da sallah an gani ana cikin hudu ba ne ba a fara sallar ba ma ce bai da sallah saboda ya ga wani ya yi surutu yake yi shiru laysal lahu juma'a ta kana na wajen tun kafin a yi sallah sai a ce mutum bai da sallah me ake nufi da wannan Shi ne, ko da ya yi sallah ya sauke farali amma ladan da ake samu na sallah bashi da shi kamar kai a ce kai ma'aikacin gwamnati ne sai kai laifi sai gwamnati ta ma gwale-gwale aka kwace ma albashin shekara biyu aka ce ka ci gaba da zuwa aiki kullum amma ba za a biya ka albashin shekara biyu ba kaga wannan a cikin shekara biyu na kamar baka yin aiki ne ko amma kana yin aiki amma kamar baka yi don duk wannan dama kana yin aiki ne don a baka albashi an ce bukatar maji haji ne sallah shin sallah ne bukatar shi dama wai bukatar maji haji shine sallah kenan bukatar shi sallah ne ya tsaya garin da ya sallah mana bukatar shi ne ya gudanar da aikin hajji ya yi harama ya yi tsawafi ya yi sa'ayi ya yi kaza ya yi tsayuwan arfa ya yi kaza ko su kaga wannan hadisin yanzu akwai tafsil kenan fa dangane da zuwa gidan boka idan mutum ya je gidan boka ya kai mai ziyara kawai dan bokan nan classmate din shi ne sai ya kai mai ziyara don sadar da zumunci na makaranta yaya ya aikata mai babban zunubi in dai mutum boka ne baka da wani alaka da shi an gane in abokinka ne wannan alaka na abokantaka ya tsinki in ka kai ziyara a wajen boka ka je ka gaida shi ka aikata ka ba'ira sannan idan ka je kana mai tambayoyi yana baka amsa laifin ya karu sannan idan ka zo ka tambaye shi ka ce wallahi wannan bokan ba gaskiya bokan shi yana ci wallahi gaskiya ne maganar da ya faɗa to wannan ya kafirta wannan ya fita daga musulunci faɗar kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kafirce ma abinda aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan a sannan na biyu a shi ne yake wasani annahu atahu wa sa'alahu fa sadaqahu ya je wajen boka sai ya tambaye sai ya gaskata shi to wannan shine ya kafirta لأنه سأله mutaqidan صدقه domin ya tambayi boka yana mai gaskata yana mai kudirce gaskiyar bokan kenan ka yarda maganar da Allah ya faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ka da magana sai boka ya ce maka shi ya san gaibi sai ka yarda kenan ka karyata maganar Allah ko to mutumin da ya gaskata boka akan abin da ya gaya mai ya kafirta an gane wannan ko to irin a gida idan ya zama to ana rikici a cikin gida sai wani boka ya ce ana ganin wata kamar ta yi asiri wani boka ce wacce ce ta yi asiri shin za mu iya zama mu yarda da wannan magana cewa ita ta yi asirin har mu yanke hukunci su ai wani boka ya zo ya gaya mana ta yi asiri yarda da wannan kafirci ne harkan boka gaba ɗaya bai dace maka yi mu'amala da shi ba an gani galiban wasu matayenmu idan suna zaune a gidan haya sai rikici ya hada an yi sata a gidan a ce wallahi tallahi ni ban yarda ba za ka mata wallahi ba ta yarda ba akwai wani malami wallahi zai binciko mana abin da yake faruwa lalle a gidan nan akwai barayi an gani to duk wanda bai je ba shine barawon to yanzu ya za ka bar matar ka ta je za ce ki ai kowa ya je ita ta iya za ta je wallahi ita ta yi satan an gani to a matsayinka na musulmi menene alaka tsakanin ka da boka ballantana har ka je wajen shi wane ne ya gaya ma cewa in kai sata ana iya zuwa abinci ko ta hanyar gaibi a gano barawo idan aka ma sata ka zaba ga abun ba aka yi bincike daidai gwargwado ba gani ba me me kamata ka yi sai ka bar wa Allah baka yafe ba kuma kiyama ko hisabi amma irin mutanen da su din na fa ba za su yafe ba sai sun bi diddigi sun yi kaza sai sun je gidan boka to wa'annan mutane za su rabu da addinin in ka je gidan boka ba Allah bai karban sallan ka bai karban azumin ka bai karban ka riga ka fita musulunci wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin ko to kaga ashe da wannan kenan akwai wani hadisin da aka ruwaito a cikin tabarani daga wasila marfu'an shi ma man ata kahinan fasa'alahu an shay'in kujibat anhu tauba 40 laila duk wanda ya je gidan boka sai tambayi boka game da wani abu an sha makance tuba a gare shi dare 40 ko da yayi tuba dare 40 Allah ba zai amsa ba fa in saddaqahu bima qala kafara idan ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya zama kafiri kaga wannan hadisin da ya inganta ba shi kenan to hadisi ne da if an gane ku kaga da ya inganta da ya zama nasti game da matsala din amma sai zan bai inganta ba <clears throat> kaga wannan hadisin wanda ya nuna mana kyacewa da rashin karɓar sallah kwana arba'in wato babu ambatan iya gaskata shi wanda aka ce ba a karɓar sallah ba a ce in ya gaskata shi ba wanda kuma aka ce in ya gaskata shi an ce ne mutum ya kafirta an gane masu cewa zuwa gidan boka ka tambaye shi ya gaya maka ka yarda da shi masu cewa wannan ainihin shirkun asgar ne kaga yaya sun saba mai ijma'i na malaman sunna zuwa gidan boka ka yarda da abin da ya faɗa kafirci ne karara an gane ku kuma Kufurin akbar ne amma zuwa gidan boka ka tambaye shi wani abu kufurin duna kufur tambaya da kamai kawai laifi ne an gane wannan ku? ta saboda haka akwai hadisai da dama da suka nuna mana cewa kada mu je gidajen yi akwai hadisi wanda ya zo a cikin musulman na imam ahmad da kuma sahihul bukhari da muslim daga aisha radiyallahu anha take cewa an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam anil kuhan game da bokayi. sai annabi ya ce laisu bi shay'in su bokaye ba komai bane su ku daina zuwa wajen su kace ya rasulullah innahum yuhaddisuna ahyanan bi shay yakunu haqqan lalle suna ba da labari wani lokaci da wani abu sai abin ya zama gaskiya ya rasulullah sai manzo Allah ya wa tilkal kalima min alhaq yaqifu hal jinni fa yuqirru min uzni waliyi wannan kalma ce daga cikin gaskiya wato kalma ce ta wahayi wanda shedan wanda aljani ke dan fusgowa an gane lokacin da Allah yake saukar da wahayi ga mala'iku sai aljani ya zo ya hau sama ya dan fusgo wani abu fa yuqirru ha fi uzuri waliyi sai ya tabbatar da ita a kunnan waliyinsa Imana ya tabbatar da wannan abun a kunnan boka dan uwansa shi aljanin zai je ya sato wani abu daga cikin abin da Allah yake saukarwa na wahayi ga mala'iku sai zai gaya wa boka shi ma boka sai kali duna fiya aksara a kan kaziba ko kizba sai kali duna fiya aksara min a kiziba, sai ya yi ƙarya sai ya cakuɗa ta da ƙarya fiye da ɗari kawai gaskiyan guda ɗaya ne kawai amma duk sauran ƙarya ne an gane wannan ko kenan bokaye a wannan zamanin wato yana da wuya su iya dacewa da wani abu na gaskiya in sun dace da guda ɗaya sai su cakuɗa shi da ƙarya wajen fiye da ɗari a kan shi sannan wannan dace wanda suka yi da guda ɗayan nan baya nuna kuma ka ringa yarda da su ko ka ringa zuwa wajen su kana tambayan su idan ka je ka tambaye su har ka ce sun yi gaskiya to ka san fa lallai ka fita daga musulunci an gano wannan ko ya zo cikin bukari da muslim daga zaid bin khalid yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana hudu ba a hudaybiya bayan an gama ruwan sama da dare yake cewa a tadaruna ma za qala rabbukum al-laila shin kun san abin da ku ya faɗa wannan daren kullum muka ce Allahu wa rasulu a'lam Allah da manzon shi suka fi sani kala yace azba min ibadi mu'minun bi wa kafirun wasu mutane sun waye gari daga cikin bayina wasu sun yi imani da ni wasu kuma sun kafirce mu fa amma man qala budirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma wa'anda suka ce an mana ruwan sama da falalan Allah da rahamansa fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wa'annan sun yi imani da ni sun kafirce wa taurari sun yadda an musu ruwan sama ne da falalan Allah da kuma rahamansa wa ma man kala amma wanda yake mudirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwan sama da tauraro kaza da kaza sun sun yi imani da karfin tauraro kaza ne ake yin ruwa an gane tauraro kaza in ya fito dole a yi ruwa kai tauraron ne make yin ruwa idan suna ganin cewa tauraron shine alaman yin ruwa sun yi kuskure sun yi laifi amma suna ganin cewa tauraron shine mai yin ruwan Fazalika zalika kafirun bi kafirun bi mu'minun bil kawkab wannan ya kafirce min yayi imani da sauraro an fahimci wannan ayi to masu ganin watan ruwa watan august ba a nan wajen sun kafirta suna ganin ai watan august watan ruwa ne nan wato sun duba al'ada ne ga al'ada dama idan watan august ya zo an fi yin ruwa ba suna nufin watan august ke yin ruwa ba ba suna nufin kuma dole ne watan august ya zama an yi ruwa ba amma ga al'ada galiban wato watan august ana yin ruwa da yawa inda mutum ya yi imani da wannan cewa ba wai ya ɗauka watan august ke yin ruwa ba wannan ba za a ce da ba amma ya ɗauka watan august ke yin ruwa wannan ya zama kajiri. mutumin da yake dalbejiya na maganin shawara wannan ya yi rida, da yi rida ba sai dai ya ɗauka galbejiya shi ne ke warkarwa ɗin amma ya ɗauka galbejiya na warkarwa amma da mai da falalan Allah da rahamarsa an gane wannan ku su kaga ashe kenan bokanci kafirci ne da wannan mangaru saka akwai hadisai da dama <clears throat> suna da yawa da suka nuna mana bokanci kafirci ne <clears throat> ya zo cikin sahih bukhari daga Aisha radiyallahu anha take cewa ya kasance Abubakar radiyallahu anhu yana da wani bawa wanda bawa ne na Abubakar yana zuwa ya je yayi aiki in yayi aiki ya samo kuɗi sai ya kawo wa Abubakar radiyallahu anhu Abubakar radiyallahu anhu kafin ya yi amfani da wannan kuɗin sai ya tambaye shi a ina ka samu wannan kuɗin sai yi abubakar bayani na samo wannan kuɗi ne waje kaza waje kaza idan abubakar radiyallahu anhu ya gamsu da inda ya samo kuɗin ko inda ya samo abincin sai ya ci to wata rana sai shi wannan bawa ɗin sai ya kawo ma abubakar nama nama a cikin wani kwano haka sai abubakar radiyallahu anhu sai ya manta bai tambaye shi ba kawai ya manta bai tambaye shi ba kawai sai ya haɗe nama tsoka guda ɗaya bayan ya haɗe wannan tsoka ɗin sai wannan bawa ya ce masa ka san ko ina na samu wannan nama ɗin sai ce a sai ce sadari min mahaza ka san daga ina ka samu wannan wa ma huwa ko menene shi ala ce kuntu takahantu li insani fil jahiliya na kasance na yi bokanci ne ga wani mutum a lokacin jahiliya tun kafin zuwa musulunci wa ma uhsinul kahana amma ba wai na kware bane wajen bokanci ko cewa ciwatuwa ne kawai na masu shi ba wai cikakken boka bane irin bokayen nan da yan ciwatuwa wa ma uhsinul kahana ba wai na kware bane wajen bokanci illa anni khada'atuhu sai dai ni na yaudare shi ne na masa kowa yi ne a cikin bokaye ma akwai yan fowar nayi an gani falakiya ne sai gaba da ni shi mutumin bayan na mai wannan bokancin fa'a a tsani da zalika sai ba ni wannan nama da ka gani din wannan nama da ka gana ba ka kawo min wato wannan mutumin da na yawa bokanci ne sai yake tunanin bokancin ya ci a irin tunaninsa yana tunanin bokancin ya ci kuma ni ne na yi masa sai kawo min wannan nama din fa hadha a kalta minu wannan shi ne naman da ka ci daga gare shi din nan an gano wannan ko ne, Abubakar yace subhanallah subhanallah ka cutar da ni ka cutar da ni subhanallah Abubakar yi ta tura hannu yana ta amai yana ta amai idanuwa suka yi wuri yana so sai ya fito da wannan tsokar naman sai aka ce mai Allah ya maka rahama wai wannan abin da kake aikatawa saboda kawai ka ci tsokar nama guda ɗaya kuma ba wai da sanin ka ba ya ce wallahi da a ce tsokar naman nan ba zai fito ba sai da hanjin ciki na wallahi sai na fito da shi saboda naji manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa kullu lahamin nabata bil haram fannaru fannaru aulabi dukkan naman da ya tsoro da haram wuta ya fi dacewa da shi in ka san wannan abu haramun ne sai ka zo ka yarda ka ci har nama ya tsoro daga jikinka da wannan haram din wuta ya fi dacewa da wannan nama din to sai aka ce masa to wannan nama ba zai fito ba sai in ka sha ruwa ka cika cikinka shine abubakar radiyallahu anhu sai yasa aka bashi ruwa ya sha ruwa da yawa shine yayi ta amai sai ga naman ya fito sai ce alhamdulillah ina fatan gani to ku duba wannan magana da kyau abubakar radiyallahu anhu a nan wajen ba wai ya san cewa wannan nama nama bane na bokanci amma ya ci amma ku duba inda yi to ina ne kuma inda abubakar ya san cewa tabbas naman bokanci ne ba kaga dai shi wannan bawan Allah daga baya ya gaya mai cewa ba ma bokanci bane ko wannan yayi ko wannan ne amma kuma duk da haka sai da abubakar ya ce wallahi sai ya fito da wannan nama din shine ya amayo wannan abin da ke cikin cikinsa ashe dole ne ga malaman sunna su wayar da kawukan mutane a kyamaci bokaye don bokaye suna cutar da al'umma sosai an gani bokaye suna mu'amala da aljani bokaye suna yin asiri ga mutane a juyar da hankalin mutum a haɗa mutum faɗa da shi da matashi da yana santa sai a sama kin matarka kaga in ka shigo daki kaga tana wari tana warin jaba kaga gaba ɗaya in ka kalle sai kaga gaba ɗaya fuskar ta ya zama to bakin kirin ta zama to mumuna duk bokaye suna yin wannan ko bokaye su sa mutum ya kyamaci uwar gida ya so amarya ya yi ta wulakanta ainihin uwar gida ko ya ta wulakanta amarya ya zama to yana baiwa ɗaya ta baya baiwa ɗaya hakki shi mutumin da yake aikata irin wannan shin akwai imani a zuciyarsa babu imani ashe idan akwai gwamnatin musulunci hukuncin waɗannan mutane su ne a kashe su an gane duk mutumin da yake da alaka da asiri hukuncin shi shi ne a kashe shi amma a cikin tsarin demokradiyya zai yi a kashe boka sai dai a nemi yardan shi ma za a nemi ƙuri'an shi da shi da mabiyan shi a cikin tsari na demokradiyya ana neman ƙuri'a na boka ana neman ƙuri'a masu sihiri ana neman ƙuri'a ƴan daudu ƙungiyar ƴan daudu sai a zo a zauna da su sun kun bamu mu ƙuri'a insha Allah za mu san abin da za mu yi muku sai su ba da ƙuri'a kaga a cikin irin wannan tsari bokaye suna ma ƙara ƙarfi ne fiye da yadda ake tsammani saboda su bokayen wato za ga wani lokaci ma ana yin wani cultural day a cikin wannan cultural day za a kira bokaye zo su nuna al'adun hausa al'adun inyamurai al'adun ƙabila kaza ƙabila kaza sai boka su ai daga cikin al'adun hausa ko al'adun inyamurai ko al'adun kanuri ko al'adun kaza ai akwai bokanci sai a zo a nuna bokanci a zo ana kallo ana tabi kana bi irin wannan gaba ɗaya ana ƙara ƙarfa bokanci ne wanda ya kamata a ce an yaƙi bokanci ne babu wani alaƙa tsakanin musulunci da bokanci shine abin da malam ya faɗa a nan wajen wala nusaddiqu kahinan wala arrafan mu ba ma gaskata boka ba ma gaskata dan duba wala man yadda yi shay'an yukhalifu alkitab was sunna ko kuma duk wanda yake da'awan wani abu wanda yake saba ma kitabu was sunna da ijma'in al'umma ba ruwan mu da shi an gano wannan ko na'am wa nazal jama'a muna ganin jama'a gaskiya ne na ral jama'a haɗan wasa waban menene jama'a a shar eh. wahiya ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu jama'a shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kai shi da sahabbansa shine jama'a an gani idan mutum yana cikin aqidan da manzon Allah ya kasance a kai da sahabbansa sai a ce wannan mutumin yana tare da jama'a shi na kira mutum ahalin sunnawar jama'a amma duk mutumin da aƙidan shi da manhajin shi da sulukin shi ya saba ma aqidan manzan Allah da kuma sahabbansa wannan ba a kiran shi jama'a an gane ai kenan ɗan asha'ira jama'a ne ɗan khawarij ba ɗan mutazila ɗan jabariya ɗan qadariya sufiya qur'aniyun yan ahmadiyya yan ikwanul musulmin yan sururiya yan haddadiyya duk wa'annan ana sa su daga cikin jama'a me yasa ba sa cikin jama'a saboda aƙidansu, da manhajinsu da sulukinsu ya saba ma abinda manzan Allah yake kai sallallahu alaihi wa sallam shi da sahabbansa tunda ya saba to ba za a sa su daga cikin jama'a ba Gajance ahalus ahlus sunna wal jama'a sai ya zama to aqidanka da manhajinka da komai naka ya dace da na manzon Allah da sahabbansa an gane wannan ku wa naral jama'a haqqan wa sawaba na'am wa hiya wa hiya al-firqatu an-najiya ya wasu jama'a su ne al-firqatu an-najiya an gane in an ce jama'a ba ana nufin yawan jama'a ba don wani zai dauka an ce jama'a ana nufin tarin jama'a ne an gane duk da a wanda ta fi yawan jama'a ita ke da gaskiya shin haka abin yake yanzu kenan in an ce yawan jama'a ake bi a gane gaskiya idan muka je kafanta su waye jama'a kiristoci ko idan muka je irugu su waye jama'a kiristoci ko idan muka je iran ba su waye jama'a yan shi'a idan muka je kaula a senegal su fayi an gani to duk gari gari ne kenan zai zama to gaskiya yana danganta ne gari zuwa gari duk garin da suka fi yawan jama'a sai a duba addinin su to addinin kawai zaki to shine gaskiya a nan wajen Sai zama a nan garin kristan ne gaskiya a can garin addinin buza shine gaskiya a can garin addinin bautan gunki ne a can garin addinin shi'a ne a can garin sufaye ne a can garin yan qur'aniyun ne a can garin kaza ne sai zama kowane gari gaskiyar sannan ce ita an gane wannan ko to ba haka bane abinda magabatan mu suke cewa aljama'a ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahdak fa innaka fa ah, innaka in anta aljama'a hina idin jama'a shine abin da ya dace da gaskiya wa in kunta wahdak ko da kai kadai ne ba ko da kai kadai ne a cikin gari kai riko da littafin Allah da sunna da fahimtar magabata duk sauran mutane sun karkace to kai ne jama'a ba wai tarin jama'a ake dubawa ba an gane wannan ko shine alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nas ka bun bin gurabun magabata ko da mutane sun yi watsi da kai duk duniya gaba ɗaya suke ba sa yin ka amma kai ka tabbata akan aqidan manzon Allah da sahabbansa ha ka tabbata baka canza ba to kai kaɗai ne jama'a kai kaɗai ne kake kan gaskiya kenan a nan wajen aƙida mu baya duba yawan jama'a an gano wannan ko shi yasa manzo Allah ki sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada. musulunci ya fara yana bako nan gaba zai koma bako kamar yadda ya fara yadda da can musulunci mabiyanta sun fara ne yan kaɗan manzo Allah ne ya fara yin da'awa sallallahu alaihi wasallam da ya fara yin da'awa mutane kaɗan suka bi shi sai daga baya a hankali hankali ake ta fahimta wasa ya kulu gariban kama bada'a to nan gaba zai koma ko kamar yadda ya fara yanzu kamar yadda ya fara a wancan lokaci Ke nan gaba za a sha wahala wajen wajen dabbaka sunna nan gaba za a sha wahala wajen yada shi bid'a da shirka zai mamaye mutane sai annabi yake faɗu balil lil ba ma jalla da wa'annan bakin yadda manzan Allah ya yabi sahabbansa to ka nan ƙarshen zamani za a samu mai riko da sunna zai zama to bako a wata ruwaya mai riko da sunna zai zama kamar riko da garwashin wuta kowa zai kyamace ka har ma idan ba kana da ƙarfin aƙida ba sai ka yi tsammani ba ka kan gaskiya ne ko ina ka je zai ana kana kyaman ka ai wani dan wahabiyawa ne ai wani dan madakhila ne ai wani dan ne ai wani dan kaza ne sai ga ana ta kawo kalmomi kalmomi na batanci gare ka to abin da ya kamata mutum ya fahimci addinin shi da kyau in ka fahimci addinin ka kuma ka ya to ka tabbatar kana kan gaskiya to zargin mai zargi ko sukan mai suka baya sanyawa ka girgiza daga barin ka an gano wannan ko annabi ya ce la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a duk wanda ya saba musu ko wanda ya tabar da su baya cutar da su har zai kiyama ta tsaye saboda haka su ne alfirkatun najiya a cikin kungiyoyi saba'in da uku da suke musulunci kungiya ɗaya ce kawai take kan hanya kamar yadda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ku ummati ala salasin wa saba'ina firqa kullu hadhihi nar illa wahida al'ummata za su kasu kashi saba'in da uku ƙungiya ɗaya saba'in da uku dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya sabai suka ce wa man hiya ya rasulullah wace ce wannan guda ɗayan ya rasulullah sai annabi ya ce wahiyal jama'a su ne jama'a a wata ruwaya man kana ala misli ma ana alaihi yau mu ashabi shine wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina an gane wannan ko to kenan duk wani addini kafin mu ce addinin nan mai kyau ne sai mun duba shin addinin nan yayi daidai da addinin manzon Allah shin addinin nan yayi daidai da addinin sahabban manzon Allah tunda manzon Allah ya sa sahabbansa ashe za mu fahimci musulunci irin fahimtar sahabbai ne duk wanda musuluncin shi ya saba wa musuluncin sahabban manzon Allah wannan mutumin dan bid'a ne wannan mutum batacce ne baya halatta mu bashi goyen baya akan da'awan shi an fahimci wannan aiki to wannan shine ake cewa addinin gaskiya kawai shine salafiya saboda su ne kadai suke bin qur'ani da hadisi karkashin fahimtar magabata an gani karatun qur'ani da aiki da shi shine zama lafiya sannan kuma in za a yi aiki da qur'ani da hadisi a fahimce shi irin fahimtar da magabata suka yi wannan shine karantarwan malabo kuma Allah ya ji kansa kullum a ringa fahimtar qur'ani da hadisi kan fahimtar wa magabata kada a kawo son rai a cikin al'amari an gano wannan ku to su ne alfirqatun najiya wani kungiya da suka tsira daga cikin kungiyoyin nan saba'in da uku guda ɗaya ce kawai ita ce aljama'a ahalus sunna wal jama'a wa hiya ta'ifatu ahli al hadith su ne bangaren ahlul hadith kenan daga kafin ma a fara tunanin kana kan gaskiya shin ka yi imani da hadisin manzo Allah ko baka yi ba idan mutum bai ma yi imani da shi ba ba a ma tunanin ma gaskiya tare da shi an gani ahalul hadis lokacin da aka tambayi sufyanu sauri Allah ya masa rahama cewa manzo Allah ya ce la tazalu da'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa fi riwaya hatta taqum as-sa'a وفي رواية حتى يقاتل آخر هذه الأمة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال an gane to duk wannan gaba ɗaya annabi ya ce wata ƙungiya wata wasu bangare daga cikin al'ummata ba za su gushe ba ana taimakon su akan gaskiya la yazuruhu man zalahu, wanda ya tabar da su baya cutar da su wala man khalafahum ko wanda ya saba musu to an tambayi Sufyan al-Thawri da wasu daga cikin malaman salaf wai su wane ne nan? sai ce in lam kunu ahlul hadis fala adari man hum idan ba su kasance malaman hadisi ba masu aiki da hadisin manzan Allah ba ban san ko su waye su ba shin su wane ne suke mutunta hadisi sosai a cikin kungiyoyin musulunci nan duka salafiyun shi shin idan mutum yana takalidanci da mazhaba yana mutunta hadisi sosai zai iya ganin hadisu manzo Allah ya ce bola saboda kokarin kariya ga mazhaban shi shi a nan wajen bangaren da yake tare da shi na mazhaba ya fiye mai hadisu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum sufi ne shi idan maganan shehinsa ko maganan waliyinsa ko kashafi ko kashafinsa ya yi karo da Al-Qur'ani da hadisi wanda yake ɗauka zai ɗauki kashafi zai ɗauki maganan waliyinsa in dai maganan waliyinsa ya gita mu qur'ani da hadisi kai tsaye maganan waliyi ne kan kan gaba an gane wannan ko yan yun fa sun ma yadda da hadisin yan shi'a fa yan shi'a sun yadda da hadisi amma hadisin da ya dace da san ransu duk wani hadisin da ya saba ma ran suna yin fatali da shi ne an gane ko to kaga su kuma a wajen su imanin su da hadisi ba magana isnadi don ka duba duk kungiyoyin da suke da'awun musuluncin nan gabaki daya babu wanda ya dace da wannan sifa na ahlul hadis ahlul hadis alaman gane shi idza sahha al hadis fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhaba na babu wani magana cewa ai ya saba fatawan Abu Hanifa ba magana wa ya saba fatawan Malik ba magana wa ya saba fatawan Shafi'i duk waɗannan malaman sun riga sun yi wasiya cewa idan fatawansu ya saba wa maganar manzan Allah a ɗauki fatawansu a buga shi da bango a yi riko da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam ina fatan gane wannan to yanzu duk mutumin da yake in dai kai dan mazhabansu ne da gaske ya kamata in hadisi ya inganta sai ya zama to ka ga fatawansu da masu riga sun yi wasiya sai ka ajiye fatawansu ka ɗauki hadisi to kai ne ɗalibinsu na gaske amma mutumin da yake takalidi yake musu makauniyan biyayya ba a sa shi daga cikin ɗalibin malik shi wannan makiyin imam malik ne kun gane ko mutanen da ke fifita ra'ayin malik ko ra'ayin shafi ko ra'ayin abu hanifa ko ra'ayin ahmad akan qur'ani da hadisi to wa'annan makiya wa'annan malamai ne in dai kai masoya wannan malamai ne ya kamata a ce fatawansu kana aiki da shi sun ce idan an ce imamu shafi yana cewa anna man man istabanat lahu sunna an rasulillah la yajuzu lahu an yada'a hali qawli ahadin duk wanda sunnan manzon Allah ya bayyana gare shi baya halatta ya bar wannan sunna dan maganar wani daga cikin mutane ina fata allura ta so da kawai nan sune al-qa'ifatu ahlul hadith ومن اتبع سبيلهم من اتباع المذاهب وغيرهم da wa'anda suka fi hanyar su daga cikin mabiya mazhabobi da wani su kenan a cikin mabiya mazhabobi akwai wanda suna mutunta hadisan manzon Allah ba dukkan mabiya mazhabobi ne suke wulakanta hadisan Allah ba yanzu a cikin mazhaba na Imam Malik wanda muka taso a cikin sa me za ku ce game da Ibn al-Arabi al-Maliki al-Mufassir Ibn al-Arabi ba maliki ne na gaske amma ba yana fifita hadisin manzon Allah kan mazhaban shi Ibn Abdul Bar al-Maliki ba ibn abdulbar babban malamin malikiya ne amma yana fifita hadisin manzo Allah akan menene ra'ayin malik sannan me za ku ce kan qadi iyad mai ashifa babban malamin hadisi ne yana mutunta hadisin manzo Allah yana gabatar da shi akan maganar kowa me za ku ce akan albaji imamu albaji me za ku ce kan imamu shafi'i duk waɗannan manyan malamai da na ambata malamai ne na hadisi bi ma'anar kalima duniya ta san da su ba sa taɓa kallon hadisin annabi su ce bola ba sa kallon hadisin annabi ce a zuba shi a kwandon shara me za ku ce kan malaman gumi a najeriya mai cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga al'umma imam malaman gumi ku duba cikin fassarar shi na hausa karkashin walkaila walbigala walhamira litarkabuha wa zina a nan wajen malamai sun yi saɓani ya ce malamai sun yi saɓani game da cin naman doki sai ya kawo maza ba imam maliki ya kawo mazhaban imamu shafi ya tattauna sai sai ce to amma ni a waje na wallahu a'lam na rinjayar da mazhaban shafi'i saboda hadisan manzon Allah da suka inganta akan wannan matsala din ina ba kan gane wannan ku duba karkashin wannan aya fasarar Hausa ko ku duba Raddul Azhan da Larabci ila ma'anil Qur'an ya tattaro hadisan manzon Allah da suka nuna a zamanin manzon Allah ana cin doki kuma ya rinjayar ina ba kan gane amma ko kun san akwai wani mai bin mazhaba wanda ya ce duk wanda ya halatta cin naman doki ya yi rida cewa ma ya jihadu bi ayati na illar kafirun kare daga gaske abin da ya ce kenan wato ta asubanci da mazhaba ya kai intaha har ya zama to zai iya fatali da hadisan manzo Allah da ingancin su kun gane ko to irin wannan ko da kaga mutum yana aiki da wani hadisin yayi watsi da wasu hadisai sai inganta sai wanda ya zaba to wannan dan bid'a ne ba a sashi daga cikin ahlus sunna an gane ku? ana gane ahalu sunna san da aka ce hadisi sahi to ba sa wasa da shi sana kuma a ce hadisi mutawatir an gane Shi shine ma'ana wahiya ka'ifatu ahli hadis wa man ittaba sabilahu sune bangaren ahli hadis da waɗanda suka ba hanyar su min atba'il mazahib daga cikin mabiya mazhaba shin idan na ce ni ina bin mazhaban malikiya amma na yarda da hadisan manzon Allah kuma idan na ga hadisi ingantacce ya yi karo da mazhaba na zan fifita hadisin amma ni ba maliki ne dan biriya ne ni ba dan biriya bane to idan na ce kuma ni ba zan bi mazhaban ba kawai duk inda hadisi ya inganta nan miki, dan biriya ne ni to wanne ne ya fa ciki ni ba na bin wata mazhaba ko ina gaskiya yake wannan kuma ina da mazhaba amma ba duk sanda naga wani hadisi ya saba mazhaban zan yi aiki yanzu shekul islam ibnu taymiya ana sa shi daga cikin tabaqatul hanabila ba hanbali ne shi ibn kafir ba shafi'i ne shi ibn al ba maliki ne shi imam shafi'i ba maliki ne shi ƙazi iyad ba maliki ne ga manya-manyan malamai zarata a fagen ilimin hadisi suna da mazhaba saka rike mazhaban ba shine illa ba mazhabanci shine illa kun gani kamar yadda kabila ba shine illa ba kabilanci ne illa ko ba ka ba dan an ce wani na da kabila kabilan ba shi ne illa ba kabilanci ka fifita kabilanci akan musulunci shine illa to haka nan ka fifita mazhabanka akan qur'ani da hadisi shine illa an gane wannan ko to saboda haka idan mutum yana da mazhaba amma yana fifita qur'ani da hadisi akan mazhaba to wannan ahlus sunna ne wal jama'a an gane wannan ko shi yasa malamai suke sanya wa'annan manyan malamai malikawa daga cikin malaman sunna babu Talazu tsakanin mazhaba da kuma cewa kai ba ahlus sunna bane Allahu a'lam insha Allah wa alaikum assalam eh. na'am eh sai wani laifi kuma in yace to ai tunda ya san ba za a karbi ba za a bashi ladan sallan ba ba zai yi sallah ba nan wani laifi ya ƙara tafkawa kuma gashi ya yi laifin zuwa gidan boka za a mai gwale gwale sai kuma ya yi tawaye suwa ba zai yi ba laifi na biyu kenan ko na uku ma Allah shi kiyaye ba na kallahu ma wabi hamdi ashadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk